shi ciwon zabaya shine ciwo da muke ce ma albinism kuma shi yawanci a gadon shi ne ake yi daga haihuwa wanda yawancinsu suna da matsala ne na wani sinadari a jiki da ake kira melanin shi wannan melanin din shi ke taimakawa jikin mutum yana ana samun wannan bakin jiki da kake gani waɗansu kwata-kwata ba su da shi a cikin jiki wasu kuma suna da shi ɗan kaɗan sinadarin Dr. Umar Faruk Abdullahi kenan na asibitin koyarwa na Malam Aminu a nan Kano. A ranar goma sha takwas ga watan Disambar shekara ta dubu goma sha hudu ne taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York ya amince da ayyana kowace ranar goma sha uku ga watan Yuni ta kasance ranar gangamin wayar da kan al'ummar duniya dangane da muhimmancin mutunta masu ɗauke da wannan laruwa ta zabiya farawa daga shekara ta dubu da goma sha biyar. Gabanin haka sai da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar ta Ɗinkin Duniya ta da wani kuduri da ke neman ba da kariya ta musamman ga zabiyan mutane daga tsangwama da kuma nuna kyama a wasu sassan duniya. Dr. Umar Faruk Abdullahi ya yi tsokaci a wannan gaba. Su zabaya mutane ne kamar kawai abin da ke bambancin mu da su shine za ka gani a wurin fata jikin mutum wanda za ga yawanci jikinsu ya zama fari ta saka gashin kai ya zama yalo haka ko kuma ka ga su ma idanun nasu dai sun zama wata kala kamar ɗorawan da. Ko akwai magunguna da likitoci ke baiwa zabiyan mutane domin inganta wancan sinadari na menalin? Dr. Umar Faruk ya ce. Gaskiya a sani na ni dai ban san wani magani ba, sai dai akwai wa'ansu dokoki da misali ake sa masu wanda idan suka bi to za su samu sauki na rashin samun kamar ciwon kansa da suke samu na ita fata ne. Shine kamar misali idan lokacin da rana ta fito lokacin zafi haka ba a son su rika yawo ana son su zauna a cikin gida sai lokacin da aka samu sanyi ko kuma su rika sanya tufafi wanda za su rufe masu jikinsu akan so su sanya hula wanda za ta kare masu hadda wuyansu da kuma kansu ba sa son ganin hasken rana akan so su sanya baƙaƙen gilasi haka wanda za su kare masu daga illar rana din a idanun nasu saboda sukan samu dishewa gani ko da yake dr umar faruk ya ce ba a daukar kowace cuta sakamakon mu'amala da zabiyan mutane amma ya ce bincike ya nuna ma'aurata na iya haifar zabiyan yan ɗa ko da kuwa babu zabiya a cikin su ba wata cuta da mutane za su iya ɗauka daga zabiya sun gaisa ko sun yi wata mu'amala daban gaskiya ban san wani ciwo da za su iya ɗauka ba akwai abin da muke cewa a likitance carriers su carriers din nan su ne wanda suna da ɗan sinadarin a jikinsu wannan na rashin yanayin wannan sinadarin to amma a jikinsu baya nuna to idan misali shi wanda mai ciwon zabaya din ya auri wannan akwai yiwuwar za su iya haihuwa bayanan. ko kuma si da uwar da uban duka ba su da ciwon a jikinsu to amma su kariyas ne a dukansu junansu to akwai yiwuwar za su iya haihuwa masu wannan ciwon amma za su iya haihuwa yaro wanda lafiya lau wanda bai da ciwon Dr. Umar Faruk Abdullahi kenan na asibitin koyarwa na Malam Aminu a nan Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya.